sauraro Assalamu alaikum bar barkanmu da saduwa da ku cikin shirin duniyar wasanni daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. yau shirin zai mayar da hankali ne kan wasannin daf da na ƙarshe da aka buga a ci gaba da gasar neman cin kofin nahiyar afirka da ke gudana yanzu a ƙasar masar madalla wasannin gasar neman cin kwallon kafar nahiyar afirka da kasar masar ke karban bakonci ya kawo jiki bayan da jiya lahadi aka kammala zagayen wasannin daf da na ƙarshe a wasannin na daf da na ƙarshe an bar jegumi ne tsakanin ƙungiyoyin kwallon kafa na ƙasashen tunisia da senegal da kuma algeria da nigeria domin fitar da ƙungiyoyi biyu da za su fafata a wasan ƙarshe na wannan gasa an dai fara karawar ta jiya ce tsakanin senegal da tunisia inda tawagar 'yan wasan lyon teranga suka lallasa takwarorinsu na eagle ɗin tunisia da ci ɗaya mai ban haushi abinda ya baiwa ƙasar senegal damar zuwa wasan ƙarshe a wannan gasa ismail abba tangalash masani ne kan harkokin wasanni a najeriya kuma ga tsokacin da ya yi mana jim kaɗan bayan kammala wasan to za mu iya cewa wasa ne wanda dukkanin kasashen sun bada abin da ya kamata su bayar domin samun nasara to amma a ƙarshe ita ƙasar senegal ita ta samu nasara wannan ya ta'allaka ne da irin kai kora da irin matsi da ta dinga kaiwa a kasar tunisia amma idan muka duba za mu ga cewa tunisia ta sami dama na ta shiga gaba a wannan wasa a minti casa'in na farko inda ta barar da bugun da kai sai mai tsarara ga yayin da senegal ita ma ta zo ta barar to a ƙarshe dai kaga saboda matsin da senegal ta samu a kasar tunisia tunisia ita ta ci kanta da kanta a wannan wasa bari mu ji ta bakin mazauna senegal da suka shafe daren jiya suna ta shagulgula dangane da wannan nasara alaikum wallahi wasa ta yi kyau sosai sosai mu yi daɗi sosai ga muna muna ta murna muna ta murna da supporter wallahi ah lahiya launi wasa ta yi daɗi gaskiya ai dama na ci senegal za su ci saboda senegal suna da yan kwallo wanda gaskiya masha Allah ekip gizu babu ekipkin da ba su iya ganye saboda sai dai inda yin kisa kawai malam amma gaskiya ga muna senegal ma sallah muna jin daɗi ruwa ya hito sosai sosai assalamu alaikum wa rahmatullah sunana aliyu waisu es kuka kadana e eh, game da yadda aka gudanar da wasa tsakanin senegal da ƙasar tunisia wasan ya yi kyau kwarai kwarai da gaske kuma 'yan kasa sun yi to sun yi murna da farin ciki game da yadda aka gudanar da wannan wasa duk da a lokacin da ake gudanar da wasan akwai fargaba da muka samu kanmu a ciki game da yadda aka tafiyar da wasan da kuma yi fenalti da aka samu kusan kowane bangare kuma suka barar to shine abin ya koma akan cewa lalle wasan ya koma ba a san wane zai samu nasara ba amma duk da haka dai muna ta nuna abin ga cewa insha Allah za mu samu nasara akan Tunisia kuma Allah ubangiji ya ba mu sa'a alhamdulillah wasa yayi kyau kwarai da gaske na Nous sommes ambiance assurée, tous la peau sans jaillir. Shirin duniyar wasanni ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na Radio France International. Najeriya da ta ɗauki kofin na Afrika har guda uku ta sha kayi a wasan da suka kara da tawagar Algeria. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Algeria ta samu nasara kan Super Eagle ɗin ne 'yan dakikoki kafin a karkare wasa inda aka tashi algeria na ci biyu najeriya da daya to koyaya masana suka kalli rawar da kasashen suka taka a wannan wasa umar faruk gumau mai sharhi ne kan harkokin wasan kwallon kafa a najeriya to wasa ya kayatar kwarai da gaske a wasan dab da na karshe na semifinal wasan da gudana tsakanin warriors ta kasar algeria da kuma super eagles ta nan gida najeriya to an buga wasan da cikin tsauri kwarai da gaske ganin cewa yawancin 'yan wasan da suke tawagar nigeria da kuma ta algeria 'yan wasan da suka san junan su tun an su na nahiyar turai kamar su sufiyanu feguli ya buga west ham da ke nan kasar ingila riyad mahrez yana manchester city in ka je tawagar najeriya akwai wilfred ndidi ka leicester city da kuma alex iwobi da kenan tawagar kungiyar kwallon kafa ta arsenal to daga gani yadda wasan yayi kasan wasan da aka buga inda kar ta san kar kowa ya riga ya san wani irin dama zai iya samu domin ya samu galaba akan ɗan uwansa to idan muka koma ɓangaren super eagles kuma tabbas masu tsaron bayan kamar su jamilu collins da kuma william trust ekong sun samu matsala kwarai da gaske ganin cewa sun kasa dakushe har-hare da ita tawagar kasar algeria take kaiwa to hakan ya sa shi william trust ekong din ya buga kwallo da kansa cikin ragar najeriya bayan matsin lamba da ya samu daga riyad maharis ta bangaren hagu wurin tsaron baya na tawagar super eagles to idan muka je kuma wannan wasa da aka buga tabbas masu buga tsakiya sun ba da gudunmawa kwarai da gaske daga dukkan fannonin inda sufiyani feguli shine kamar bijimi a buga tsakiya na tawagar algeria to in ka duba irin wilfred indidi da kuma egano egene karo etebo dukkansu sun ba da muhimmiyar gudunmawa inda kowa ya yi amfani da goge wadda yake da ita a baya to babban abin da ya ja hankali a nan shine amfani da var wanda baka riga sama alkalin wasan ya yi inda ya ba wa najeriya bugun penalty to najeriya nan ta yi inda Odion egalo ya buga wannan kwallo ya zira kwallarsa ta hudu a gasar. shi ma ismaila abba tangalash mai sharhi kan harkokin wasannin ya yi nashi tsokaci to zan iya cewa an yi wasa kuma kasar algeria ta doke najeriya idan ka duba yanayin salo da mai horar da kasar algeria ya fito da shi a wasan dama tun daga gani ka san wato za su iya doke najeriya duba da cewa ba sa ba najeriya dama tana kai hare-hare duba da cewa ya fito da salo na tara wasan ya dinga tara 'yan wasan gaba na najeriya musamman wajen igalo wanda an san shine ya fi kowa hadari a cikin taugan a can gaba kaga yau gaba baki ɗayan banda bugun da kai sai mai tsara raga da ya samu babu abin da ya yi haka shi ma kansa Ahmad Musa Zawaro kawai ya dinga yi a fili Samuel Chikwe zai matashin dan wasa wanda ake gani shine wanda zai iya shigowa ko in ce yana cikin wasan algeria ba san shi ba to kaga wannan ya nuna cewa kasar algeria da mai horarwanta da masu horarwanta sun je sun kalli salo na nigeria yadda suke wasa kuma sun yi aiki akan salon kuma aikin ya musu amfani babban nasara dama hukumar kwallon kafa ta kasa nff eh, ta ba shi mai horarwan eh, cewa dole kai tawagan wasan gab da na karshe in a ta ce in dai aka kai wannan to babu damuwa to ina ga wannan zamu iya cewa najeriya tana da wato eh, nan gaba mm. za a muri wayannan yan wasan tun kaduwa za ga duka matasa ne a ciki mm. in ka dauke Ahmad Musa daga cikin waɗannan da suka fito da eh, da wato eh, da igalo mm. sai kuma wato dan wasa omero za ga duk matasan yan wasa ne zan ce nan gaba kwallon najeriya a ci gaba dai da wato abin nan da gasa da za a buga na gaba a kasar kamaru na ga abin da najeriya za ta yi sai yafi wannan dai aka rike wannan tawaga kaɗan bayan kammala wasan na ji ta bakin wasu 'yan najeriya dangane da wannan rashin nasara eh, sunana alhassan bala yirgau gaskiya a hakika na kalli wannan wasar gaskiya najeriya sun taka rawan gani a wannan wasar amma dai daga karshe dai haka halin wasan ta kasance wasan bol dai ko a ciki ko kaci cikin biyu dole a yi daya amma najeriya kan gaskiya sun yi wasa amma wannan eh, free kick da suka zo suka buga daga karshen shi sa Najeriya suka samu wannan suka fita a wasan to yanzu ya kaji rashin nasara da najeriya ta ya kaji gaskiya matsayin dan kasa na najeriya mai kishin kasa ai dole in ji ba daɗi don in ba su ni fans su nuna ne in su na buga bol ma idan aka ci barcelona ma ina ji ba daɗi billan a ce kasa na najeriya gaskiya na ji ba daɗi yanzu haka ina cikin bakin ciki da farko dai da suna na mustapha garba ya kasai eh, an yi wasa an buga wasa kowanne bangare sun yi kokarin su to amma da karshe abin da ya faru najeriya gaba ɗaya sun yi wik yan bulb ɗin gaba ɗaya jikinsu ya yi sanyi duk sun gaji sun nuna gajiya wannan shine ya kawo matsalar da aka samu akasi sannan kuma daga karshe da suka yi sakaci aka zo aka samu wani free kick suka yi sakaci su a yanayin yan bayan najeriya aka samu damar wani free kick kuma wani free kick yana da hadarin gaske yadda ya kusa da raga to ma sauraro da haka kuma shirin ya kawo ƙarshe. a madadin duk waɗanda aka ji muroyinsu da sauran abokan aiki daga nan sashen hausa na radio france international musamman abubakar abdulkadir dan gambo da editanmu bashir ibrahim idris sai injiniyan mu hassan alhassan suleja ni da na gabatar da shirin ahmad abba nake cewa mu huta lafiya